ba zan gaya muku abin da ya fi darajan azumi ba na tatsawu'i ike. wasalati ba zan gaya muku abin da ya fi darajan sallah na nafulfuli wasadaka ba zan gaya muku abin da ya fi darajan sadakoki ba suka ce bala ya rasulallah mana a gaya mana ya rasulallah annabi Sallah sai wasallam ce islahu zatil baini tabba zaka samu makoci da makoci ba ga maciji maybe za ka samu classmate ne ko da yara ƙanana ne amma ya wane baya ma wane magana wani lokaci ma'aurata ne za a samu miji baya ma mata magana matar shi fa in zai fita sai dai ajiye kudin cefa ne a kan dress miro wani lokaci kuma ga abin da yake so sai dai ya rubuta mata a rubuce ita ma ba za ta mai magana ba sai dai ta reply ta hanyar rubutu eh in ya zo ya duba shi ma zai fita ya ajiye mata to kaga duka wannan ba rayuwa ba ce mai kyau islahu zatil bayin gyara tsakankani yana da falala sosai to kamar da Allah ya mana umarni fattaqullaha wa aslihu zata bainikum kuma wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mumini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna fasada zatil bayin domin a cewa na bata da wane ka bata da wane wane ya bata da wane hiyal haliqa ita ce mai aske wa mutum addini kakab mutum zai tashi tutan babu to lallai mu ji tsoron Allah wajen sulhu tsakankani kuma abin da zai taimaka mana sauƙaƙa mana raɗaɗin nan shine muka ɗauki wasiyar Allah da ya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama khudhil afwa ka ɗauki afuwa ya rasulallah wa amur bil urfi sannan kuma kai umarni da kyakkyawa wa a'rid anil jahilin to kagan ka ɗauki wannan abubuwa guda uku bi iznillahi ta'ala ba sai ma an zo an yi sulhu ba daga ya maka abu ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri an gama ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yanda yake ana mai abu zai yi haƙuri ya ce inna masaburu inda sadmatil ula ba ce to yanzu wa zai mana sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shi ya ɗauki hakuri ya ɗauki afuwa to lallai wannan hadisi na Abu Darda muna da buƙatar mu aikata shi aikace الدقل وكتشند أكسا مباركة ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة سكتشي بلا رسول الله قال إصلاح ذات البين فألا من جماعة وكاكا يارس أكان كانمو يدا تدمو في الدول الآخرة هسكي ميلي كجنانكو وأفريكا تي في 3 تفرك الرأيوة